mace ta gari za ta iya kwana ido biyu domin ta tabbatar sauro bai ciji mijinta ba wata matar za ta iya hana kanta bacci don ta tsungumi mijin har gari ya waye tana mai sababi da fitina saboda ya mata kuskure ya Allah ina addu'a duk matar da take tausayin mijinta Allah ka hana ta ganin kishiya amma ina son ta samu ta aljanna mata su ne kwanciyar hankalin maza idan Allah ya jarabi mutum da mace